ni ba zan ce labarin haka yake ba saboda ai idan aka zo an wannan magana da aka fito da ita nunawa ake kamar akwai wani sa'in sa ko wani rashin amincewa da juna tsakanin shi da kuma kasa a bangare daya da gwamnoni da shugabancin jam'iyya a daya bangare wannan ko kankani ba haka yake ba shi abin ya ce cikin hira da da muka karanta a jarida kwanan nan baya son a samar baki wajen na da ministocinsa daga wurin gwamnoni saboda yayin da gwamnoni suka yi yin nasu ai ba sa tuntubar shugabannin ƙananan hukumomi yin abun gaban su suke mutum da su ma ba su so a samu baki a nasu ai bai kamata su saka masa baki a nasa ba saboda haka kin dai kar ya yi hanci amma a ce wai har an zo matsayin da an kawo mar list an kawo mar sunaye ya yi wa shi ya ce baya yi ba a kai wannan ba a yi haka ba samson ba a yi haka ba ya je ya ajiye iyaka kuma ina ganin idan har ana girmama shi wanda yake kuma mun tabbatar haka ne to sai a kauce daga abin da bai a kyale shi shi ma ya kafa abin da yake ganin zai fi alheri ga gwamnatin Najeriya da ƙasa da shi kansa a matsayinsa na shugaban kasa. Shugabannin baya galibi gwamnonin ne sukan kawo sunayen. A'a dama ita tsari na PDP ai wannan ya san shi ne tsari a ƙasa. Yau idan baka fito ta hannun gwamna ba a PDP ai baka isa kai minista ba ko ka zama wani abu ba. Kuma akwai wurare da dama da yake idan ka saba ma gwamnan gwamnan zai kaɗe takalmin su ya taho Abuja ya ce shugaban ƙasa to wannan tsari ba haka za a yi shi ba abin da shugaban kasa